عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya ƙara sada mu a wannan lokaci mai albarka da muke karanta wannan littafi a wannan masallaci yau muna shida ga watan shida na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna bayani ne a kan aƙidun da waɗansu matsaloli da su ƙungiyar ibadiyya suka bambanta da ahalus sunna a kansu za mu tashi a matsala ta uku fi mas'alatin ru'uya ganin Allah gobe kiyama a cikin aljanna babu shakka laqad tawatara fil hakika ayoyi masu yawa sun zo kuma shahararru ne ta yadda ma ba za a iya musanta su ba Filƙur'ani, qur'ani a cikin qur'ani wa ma ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi hadisai masu yawa sun kai matsayin tawaturi wa ajma'a a'immatu salafi hakanan dukkan jagororin magabata a salafu salih sun tafi lalle sun tabbatar ala anna ru'yatal mu'minina li rabbihim fil janna bi absarihim sabitatun qat'an to lalle mumunai za su ga ubangijinsu a cikin aljanna bi absarihim da ƙwayan idonsu da Allah ya halitta musu wannan cewa mumunai za su ga mahalicinsu a aljanna al'amari ne sabitun tabbatacce ne ƙas'an a yanke kama ya bi jalalillahi ta'ala kamar yadda ya dace da shi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ƙwayan ido idon mutum ba zai gan shi a duniya ba ba zai iya ba da akwai wanda ƙwayan idon shi take da ƙarfin ganin Allah to da ƙwayan idon annabawa ne amma annabi Musa da ya yi magana da Allah suka yi magana da Allah suka yi ta mai da zance da Allah har Allah ya ba bashi rike jefa sandanka ya jefa ta ta maciji ya zai gudu ya ce damke ta babu komai yace ka sa hannunka aljihunka ko a hammatanka za ta fito ka je zuwa ga fir'auna ka masa wa'azi yace ya Allah ina jin tsoron fir'auna ka haɗa da dan uwana haruna yace na haɗa ku yayi ta magana da Allah suna kafin suna magana saboda jin daɗin maganan Allah da ganawa da yake da Allah sai ya nemi Allah ya masa izini ya ganshi yace ya Allah ka dan bani izini mal unganka ina so in ganka ya Allah yace innaka lan tarani ba za ka iya gani na ba bi ma'ana kwayan idon ka ba ta da karfi kafafi da za ta iya gani da annabi Musa ya nace dai Allah ce to ga wani dutse nan ka zura mai ido in ka ga dutsen har ya tabbata inda yake to za ka gani yayin da Allah ya tashi bayyana din sai hasken Allah kawai da ya bigi dutsen sai dutse ya ragargaje ya zamo gari annabi Musa ya faɗi sumalle da ya tashi yake ya Allah ka tsarkaka a barzancin garin nan kawai a kai ne ka satin karo ne abu aka hana ka aka hana ka da saka ta san masa ya ka suma kawai in ka farfado dole ka ce a bari a bari ina fata an gane ku hasken kawai ya bayyana ba ma wai zatin Allah ya gani ba ya suma to babu shakka idan da akwai kwayan idon da zai ga Allah har ya samu karfi to da na annabawa ne to su din ma kansu ma ba su iya ba annabi Musa ya yi cancin ba iya ba to saboda haka ganin Allah a duniya ba zai yiwu ba malaman ahli sunna sun ta buga misali suka ce a cikin halittun Allah ma akwai wanda idonka ba zai iya kalla ba za ka iya kallon wutan wanda in ana wanda za ka iya kallo za ka iya kallon rana tana haska tana da zafin nan ka kalle ta ba za ka iya ba to ashe in a cikin halittun Allah akwai abin da kwayan idon ka ba zai iya kallon shi ba ina ga shi ma halittun wannan din min babi aula shi ya fi cancanta makar ka gan shi to amma a aljanna Allah sai ya kawo ayoyi zai a fiyarin wa mumune a cikin aljanna ya cire wannan shamakin da yake tsakaninmu da shi da izinin Allah a ga Allah tsarara yanda ake gani wata a kwana goma sha biyar yayin da yake yi kwana goma sha biyar wannan hadisai sun ta ayo sun tabbata Allah ya ce wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki za su tashi gobe kiyama cikin ni'ima kuma ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu a cikin aljanna Allah ya ce kuma game da kafirai kalla innahum yawma idin la mahjubun lalle su kafirai a wannan ranan za a hajabe su za a tsare su ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wujuhun yawma idin basira tazunnu an yuqala wujuhun yawma idin alaiha qatara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara waɗansu fuskoki za a lulluɓe su da duhu su turnike ƙura ta lullube musu ido har ila bayan duhu kuma Allah ya ce ba za yadda ba za su taɓa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba waɗannan masu idon a wannan ranar Allah ya ce humul kafaratul fajara idindunan kafirai kuma fajirai su ba za su ga Allah ba akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suka yi magana a haka game da hadisai kuma da suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabansa sai ya daga ido wata yana kwana goma sha biyar kun ga ya kama gama sa kenan manzo Allah ya daga ido ya ga sama fiyo clear haka yana kallon wata sai manzo Allah ya ce sahabansa ku kalli wannan wata suka kalle shi kuna ganin shi karara suka ce karara ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin da ya hana ku ganin sa ko ya ke ku daga ganin sa suka ce muna ganin shi kalau Allah ga eh, ya rasulullah ga shi babu komai yace to wallahi haka mumune za su ga ubangijin su a cikin aljanna ba tare da yanda suke ganin watan nan ba tare da wani shamake ya hana su ganin shi ka gani to duka hadisai sun tabbata amin dukkan jagororin al'umman musulmi magabata ahlus sunna tun zamanin sahabai tabi'ai tabi'u tabi'ina da waɗanda suke bayan su har yau inna har gobe har jibi har ranar tashin kiyama ahlus sunna sun tabbatar da wannan sun ijma'i sun consensus cewa lalle gobe kiyama a cikin aljanna mummunai za su ga halittu. a wani hadisi manzo Allah su ce akwai wata kasuwa da ake ci juma'a juma'a a cikin aljanna za a haɗu a kasuwan a ci a sha a ci a sha Kasan dai ba ciniki ake a can ba yawa amma za a haɗu ne a ci a sha kawai yadda ake haɗuwa irin gadin din nan a ci a sha a ci a sha sannan a zo a ajiye waɗansu kujeru Allah Allah rufa mana asiri Allah na tuba kaman dai sinima haka sai a ajiye waɗansu kuma ƙanana na dubu dubu gaba ɗaya na suna sheki na can kuma na diamond da gold a aje wani babba nan annabawa nan shahidai kujera ta tsakiyar Allah ya yi a fiyarin a kanta mummunai kuma suna zaune a kan waɗannan na lu'ulu'u ɗin yadda ake jera abu dai a high table haka to mumunai manzo Allah ya ce sai Allah cire shamaki mummunai su ga Allah fes ya bayyana ya nuna ma yana bayyana kowace juma'a ne ma wancan hadisi sannan akwai waɗansu ɗan tsaunuka haka na na turaren almiski fauda fauda na almiski za ka gansu kamar jigawa jigawa haka dala dala dala idan Allah ya atiyari shi kenan da ya tafi sai Allah turo ta iska kai sai ta rika dan kada wannan koda eh, na almiski din tana zubowa akan mutane waɗanda suke wajen gaba ɗaya sai mutum ya ƙara wani irin kyon da bai taɓa yi ba kuma idan ya koma aljanna cikin wajen iyalansa sai ta ce kai ka ƙara kyau ba ka taɓa kyau irin yau ba shi ma kafin ya isa Allah ya ƙara mata kyau sama da wanda ya baro ta kafin ya ce ni na ƙara kyau ko ke barakallahu fiku na a ah, suna da ya a <laughs> suna da yawa duk hadisai sun ambata akwai littafin da wannan eh, Muhammad Shakir ya wallafa aljannatu wannan kowanne volume ɗaya aljanna da yadda take da abin da ke ciki akwai na wuta akwai kuma na alamu shayatsi ne walci sun ja wallafa su suna nan duk wannan ya tabbata ina fata an gane ko wannan kawai abu ne tabbatacce kawai wanda ba mai musu shi to game da wannan ru'uya din fa tunkirul ibadiyya su waɗannan ƙungiyar ta ibadiyya sun musanta ar ru'uya, sun musanta ganin Allah duk da cewa ayoyi da suka zo din dama sai su su yi tawilin su awwala su su juya su karkatar da ma'anansu ya koma wani gu daban فدوبا للتافي ثم يكون رسالة الديانات للشماخي شافي نتيا أقوى الكشف والبيان سنة للتافي سنة مجلد نتيا شافي نتري إيدا هنسين دبيو فدوبا منهج الطالبين مجلد نتيا شافي نتري يهد رسالة زوى أريوه إذا قوم شاؤكو تذوب بهجة أنوار الأقول مجلد نتيا شافي نتيا تذوب مشارق أنوار الأقول shafi na 186 zuwa 197 ka duba musnadun rabi mujalladi na uku shafi na 27 ku duba kana qanatirul khairat maktuta ne ba a buga shi ba a matsayin littafi mujalladi na ɗaya shafi na 227 eh, akwai muktasar tarihul abadiyya shafi na 65 akwai walmujar mujalladi na ɗaya shafi na 375 zuwa 382 akwai wal haqqu damigu lil khalili shafi na 95 da kuma 96 akwai talaqatul ma'ahad ar-riyadi shafi na 100 da bakwai da abin da ya biyo baya duk waɗannan littattafan nasu ne su suka rubuta su suka bayyana aƙidansu a ciki da matsayansu a ciki duk littafin da ka samu ka duba shafin ka duba kolon din za ka samu wannan magana ta kore ganin Allah da suka yi to kaga a ta wannan bangaren wahiya bi hada khalafat ijma'a ahli sunna sun saba wa ijma'in ahli sunna wa wafaqat al-jahmiyya ta yi daidai ta yi muwafaƙan jahamiyawa da mu'tazilawa da rafida yan shi'a mu je matsala ta hudu matsalatul iman me definition na imani wajen ahalus sunna me imani a wajen ahalus sunna mazhabu salaf matsayan ko kuma aqidan as-salafiyya ahlus sunna magabata annal imanin qaulun wa amalun shi imani abu ne da ake furtawa da harce kuma gaɓoɓi su yi ne su nuna a bayyane in bracket shine i'tiqadun bil qalb zuciya ya kudurce zuciya ta yadda ta kudurce wa nutqun bil lisan kuma ya furta wa amalun bil jawarin gabobi kuma su rika menene su rika fassarawa suna transmitting abin da ke cikin zuciya da abin da harshe ya furta yanzu kafin mutum ya yi imani ya musulunta in wanda ba haife shi a musulunci ba sai zuciyar ta gamsu ta natsu da addinin ta yi decided to sai ya zo ya furta ya ce ina son musulunta ya furta la ilaha illallah to kuma sai salloli da ayyuka na ibadan su rika biyo baya wannan shine imani shi yasa kullum Allah yake cewa innal ladina amanu sai ce wa amilu as-salihat innal amanu wa amilu as-salihat waɗanda suka yi imani da zuciya har ya furta to sai su rika kuma amalu salihat saboda haka imani an raba shi a waje wurare uku na zuciya abu ne falsif kai imani da tashi Allah ɗaya ne abu ne na zuciya al'imanu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi sharrihi wal imanu bil jannati wal imanu bin nari wa bis sirati wa bil mizan mutiya imani ce akwai mizani yana nan na auna ayyuka abu ne na zuciya yayi imani da ce akwai sirati da dole ma a cikin aljanna sai an tsallaka ta kanshi mutum ya imani da wannan akwai zaman kabari akwai ni'imar kabari akwai azabar kabari akwai tambayoyin kabari kuma mala'iku ne za su tada mutum su zaunar da shi su tambaye shi duka mutum ya imani da wannan abu ne na zuciya kai imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar tashin kiyama da kaddara khairihi wa sharrihi kai imani Allah yana nan duka waɗannan abubuwa aiki ne na ne na zuciya na zuciya shi kuma abin da ake furtawa da harshe a ga harshe yana ne furtawa eh, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar zikiri karatun Ƙur'ani, tasbihi hailala nasiha wa'azi duk wani abin da in ka furta da harshe zaka samu lada to abu ne harshe yana yana transmitting abin da ke zuciya na imani shi kuma abin da join aikin gaɓoɓi ne a ga su ma suna yi a ga kana ruku'i kana ɗagowa kana sujada kana ɗagowa in haji ne a ga kana ɗawafi kana safa da marwa kana tsaye a arfa kana kwana a minaka ta samma muzdalifa ka kwana a nan a ga kana jifa a ga kana jihadi duka aikin gaɓoɓi ne shine imani da aka su kashi uku kowanne da nashi to in kai combine nasu ka haɗa su in gaba ɗaya aikin zuci da aikin harshe da aikin gabobi su ne component da suka haɗu suka ne suka komi kalmar imani su ne suka komi imani actions na waje su suke revealing suke fito da abin da ke zuciyar mutum idan zuciyar ta kekashe ta lalace to za ka ga ayyukan mutum na waje su ma lalatattun saboda su suke fassara abin da ke zuciya kuma in harce ya fara in harce zai furta abu na mai ƙeƙashashiyar zuciya to kalmomin ma za ka ji su ba su da daɗin ji ba su da daɗin ji kullum ina buga mana misali yanzu action su suke nuna ayyuka su suke nuna abin da ke zuci yanzu mutum yana tafiya a mota kawai sai da yar tinkiya karama za ta tsallaka sai ya tare ta tare ta ya taka ta da mota kawai da radar da za ta yi tafi wanda suke zaune a wajen za su ce kai wannan mutumin bai da me ka gani zuciyar suka leƙa aikin ne ya fassara musu abin da ke zuciyar kuma da za su tare shi su tsaye da shi wani ya kai haka ka taka abin to kunduma ashar zai kaga aikin harci shi ma ba daɗin shi kunduma ashar zai ko ya soka musu magana to kaga haka abin yake tafiya to a wajen ahalus sunna matsayin imani a wajen su kenan menene har ta zuciya ta kudurce har ta ya furta gabobi su su aikata su fassara sannan i ahalus sunna abu na biyu sun yi imani da ce imani yana karuwa yana raguwa yana increasing yana decreasing imani yana karuwa wajen ayyukan alheri mutum yana nafilfilu yana sallolin dare alhamdulillah da safe ya karanta qur'ani ya yi sadaka ya ziyarci marasa lafiya ya ziyarci marayu ya kyautata ma wannan ya kyautata ma wannan ya ga ayyukan asha ya kauda kai kullum haka kullum haka kullum haka kullum haka to sai ka samu mutum shi karan kanshi yana jin canji a cikin zuciyarsa idan ya dawwama a haka yana jin canji yana ji wani irin zabura kawai bai damu a ce a mutu ba yau saboda ya san ya gyara alakan shi da Allah gurgudu bai damu ba kuma yana raguwa imanin mutum yana raguwa wata rana idan imanin mutum ya sauka wala sai ka ga sallolin farillan ma sai yayi kokari ya yi su akan lokaci sallan dare yayi yayi ya gagara yayi ya gagara azumi ya gagara karatun qur'ani da waƙar suke zai zai zai zai dai wata rana mutum ya kaga ya zauna shi kaɗai yana tunani kan me ya same ni shi kanshi ya ji wani abu abnormal a tare da shi wanda da ba haka yake ba to shi yasa kake ganin waɗansu su gudu su kirke kansu a masallaci ba wai sai lokacin itikafi ba ko ramadan wani idan ya ji imani shi yana sauka yana sauka ya ga abubuwa da da yake yanzu sun gagara ya ga sako ne yanzu kuma ya fi masa sauki a kan da yana mamakin abubuwan da yake na sako wanda da bai tunanin shi yanzu to wani haka ka samu hayya turke kanshi a masallaci kan gaskiya ni zan kwa masallaci zai kwana uku wani hayya dauki ma hutu in yana da hali ce shi zai je umra zai gama hutun shi in Allah da jikin Ka'aba zai ta addu'o yayi ta ibada sai ya ji level din imani shi ya kai yanda yake so to imani yana decreasing yana kuma karuwa yana karuwa yana karuwa ta inda zaka gane yana karuwa shine mutum idan aka yi wani accident a anguwansu ya ga mutanen da ya sani mutum biyar sun mutu ko mutum uku ko ya ga typhoid din shi ya rasu to sai ka ga ya tsorata ya tafi ya dabaibai sai ka ga maza ya fara kalloli ne na billahi allazi ba ta da tabbas wallahi tallahi ba ta da tabbas Ha, wani muna tafiya jiya jiya abokin yanzu muka rabu aka bugu mu ya rabu eh? to za ka ga ya fara salloli ya fara azumi ya fara aikin alkhairi ya daina ma abubuwa ya daina can bayan wata ɗaya biyu wata kila in abun ya fita sai kuma ya fara ya fara ƙasa shine Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim liyazdadu imanan ma'a imani alqur'ani yazo da ayoyi da yawa da yake nuna cewa imani yana karuwa to duk abin da yake karuwa to yana da qabiliya ta raguwa ko ba a ce maka yana raguwa ba matukar an ce abu yana karuwa to ka tabbata yana ɗauka opposite yana rafuwa kenan to haka ahalu sunna suka suka abin akwai inda za a maka transfer a kai ka wani gari da maybe ba islamiyya ba wajen karatu irin wannan ba wuraren sallah ma babu ba inda za ka ga wani abu na wa'azi to sai ka ga ce kai ni gaskiya zan nemi transfer wannan wajen bai mun ba wannan wajen bai mun ba wallahi tallahi imani na yana raguwa a wannan wajen ni zan canja zan canja to ka ga mutum tabbas alu suna su ittifaqi akan imani yana raguwa yana karuwa wa innal muta'ammila mu je wajen ababiyya duk wanda ya lura da aqaidul ababiyya aqidun wannan kungiya ta ababiyya fi mas'alatin iman game da matsala da ta shafi imani da kuma hal yazidu wa yanqus shin yana ƙaruwa ko yana raguwa yajibu zai samu a cikin aqidun su An anna fiha shay'an min akwai karo a maganganunsu, babu tabbas a maganganunsu, babu madafa wa zalika ga yadda suka rarrabu ɗin? a wani ƙaunin ya ƙuluna suna ce bi annal imana wal islama bi ma'ana wahid imani da musulunci abu ɗaya ne kawai wanka musulunta to kai mai imani kawai kawai shi babu wani yana karuwa yana rabuwa in dai har ka musulunta sunanka musulmi to kai mai kai sunanka mumini saboda haka al-islam wal imanu musulunci da imani abu ɗaya ne which is wrong shi al-islam abu ne da ya shafi menene ayyuka na zahiri imani kuma abin da ya shafi ayyuka na na zuciya na baɗini wanda ba a gare su shi yasa a ƙarƙashin rukunan musulunci an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata duk waɗannan ayyuka ne na zahiri amma in ka koma wajen imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi abu ne na zuciya wanda Allah ne kai ya sani sai sa munafikai ke shigo musuluncin da yawa su shigo cikin musulmi ba a sani ba ba a sani ba ko ba za ka iya hukunta mutum ba yanzu kama wannan yana zaune a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi yaya na ce ka ka imani da da mala'ikun Allah kawai haikon yanke mai hukunci ba tare da ya furta ba shi inna lillahi wa inna ilaihi yaya ba ka imani da aljanna ya kai kai sani ya kai ta kaza shi sa wani sahabi da ya gabu da waɗansu sun je yaƙi suka musu salamu alaikum to menene da makamantan ko kuma wani sahabi suka je yaƙi da wani da kafirai kafirin yayi kokari ya kashe musulmin suka bugi juna sosai Allah ba musulmi nasara a kan shi ya ɗaga takwabi zai sare shi wancan ce la ilaha illallah ce ƙarya kake ƙarya kake ta sare shi to shi yasa da aka kawo test din gaban manzon Allah sai manzon Allah ta sanar ce ah ya za ka yi da la ilaha illallah in shi gobe kiyama ya za ka yi da la'ilaha illallahu illallah din ya za ka yi da manzon Allah ta maimaita yana daga murya sai ce ya rasu rasulullahi faɗa muka yi fa kokowa ya ka da ni na kada shi muka bugu sai da ya ga zan kashe shi ya ce la ilaha illallah don tsoro don in kyale shi ya ce kale ka zuciyarsa kale ka zuciyarsa to ka gani shi yi jinai to manzo Allah sai amfani da cewa kale ka zuciyarsa ya nuna aiki ne na me na zuciya in mutum ya furta ka kyale idan abun da ya furta din sabanin abin da ke zuciya shine munafiki ke shi sa ga sunan da yawa a gaban manzon Allah to Allah ne kawai ya san wannan shi sa Allah ce idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun suna zuwa su ce ashhadu an la ilaha illallah mun shaida anna muhammad annaka muhammad annaka rasulullah kai manzo ne na Allah Allah ce ni na tabbatar kai manzo na ne amma su ƙarya suke abinda suke furta maka innan daban ne da abinda ke cikin zukatan waye tona su ya bayyana su Allah da ba dan haka ba annabi shi kansu bai sauka da fata an gane mu dai da zahiri mutum ya zo ya alwala yana sallah tare da mu eh azumi yana yi eh mu ga mu tare eh ah, yana ba da zakka yana zo aikin haji mu fa da wannan na zahirin za hukunci wane musulmi ne abinda kuma ya rage can na zuciya Allah maɗaukakin sarki shine mafi santi saboda haka imani musulunci yana dilin da ayyuka na zahiri imani yana dilin da ayyuka na zuciya shi yasa Allah ma ya bambance su a cikin alkur'ani lokacin da mutanen kauye suka gamu da manzo Allah waɗansu kauya sai suka suka yi furta la ilaha illallah suka yi suka yi imani suka yi kalmar shahada da suka je suna ta faɗa mutane ai sun zama mumunai qalatil a'rabu amanna qalat al arabu amanna sai Allah ce kul faɗa musu ya Muhammad lam tu'minu ba imani ba tukuna bal qulu aslamna ku ce dai kun musulunta dai walamma yadkhul al imanu fi qulubikum imani is not yet bai shiga zuciyanku saboda musulunci step uku ne haka step na farko shine step ɗin al islam ko yau mutum ya zo ya tsaya na ya furta kalmar la ilaha illallah ya hau step number one sai tsakanin wannan step din da wannan akwai ayyukan da zai shine shahadatu Allah ila illallah wa anna ma ya da tauhidi sosai ya bi sunnan manzo Allah sosai ya tsaida sallah sosai ya bada zakka ya bada haji yanda mutum ya rike su baya wasa da su yana kokari yana kokari sai kaga yana increasing yana karuwa yana karuwa can in sakaci ya shige shi ya kaga yana sauka kuma yana sauka kamar yadda ka san speedometer na mota idan mutum ya ba da himma ya ba da himma sai kaga yana ɗagawa yana ɗaga yana ɗaga yana ɗaga yana ɗaga sai kaga can ya koma step din al-iman yanzu ya ya bar wannan step yanzu a nan da ana kiran shi al-muslim yanzu na ya koma al-mu'min saboda ya koma step al-iman ya zama to al-mu'min to nan a karkashin wannan yanzu step na karshe shine al-ihsan yanzu nan yana mu'min yanda yake kokari an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to su ma nan sai yanda yake kokari yana kokari yana kokari sai kaga imani yana karuwa yana karuwa sai ya kusa da step sosai wani sai kaga sakaci ya shiga mutu sai kaga yana dan abin nan yana fluctuating haka in imani shi yana karuwa yayi karfi yayi karfi ciwo sai kaga ya koma ne step number 3 shine shine shine martabatul ihsan shi kuma manzo Allah yace in mutum ya zo na ai an ta abudallaha ka annaka tara mutum zaka ga duk abin da yake kawai yana yin shi perfectly kamar Allah yana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to su waɗannan yau suka musulunta kawai faratul arabu amana yau suka musulunta fa sai suka promoting kansu kawai suka suka hau statement ba su sai Allah ya daɗa mai da su baya qalat al arabu amanna Allah ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna domin imanin bai shige ku ba tukuna har su zo step number 2 Allah ya mai da su level din su step din su to haka shi al'amarin nan yake saboda ka Allah da kanshi ma yace al-islam daban al-iman daban yawa kaga a step din al-islam ka ga musulmi amroba musulmi kidnafa musulmi mai tonon makabarta musulmi barawo mace amana mazinaci dan liwadi yana shan giya yana zuwa club tana maɗigo yana kawai mudu duk wani tarkace da karikitai za ka same su anan mu ce ya gama sai ka gan a masallaci ko baka ka isa ka fidda shi ka ba musulmi ba ne saboda musulunci nan bai bayi waɗannan abubuwan dukka kaba'ir ne ba su fidda shi ba ina fata an gane wani ka gan sharan yana yana cult yana zuwa gun bokai wani ma malamin duba ne wani ma dan tsubbu ne da kansa ma sai ka gan shi kawai ya zo juma'a da bari ga ana tajan tarbi za a yi sallah ka gan shi a masallacin idi ka gan shi yana tawafi ka gan shi a safa da marwa ka gan shi a menene arfa ina tsaye baka isa ka fidda shi ba baka isa ka fidda shi ba to shi yasa nan komai za ka samu amma in mutum ya zo step din al-iman to hadli ka ga mutum wai har ya yi alkawari zai saba wa Allah ko ka ga mutum yana kisan musulmi Allah ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ba zai taɓa yiwa ka ga musulmi mumini ya ta san ma ya kace shi sai dai abun ya zo maka by mistake sai zai abun ya zo maka ko kaga wai mutum yana level na mumini wai har ya aje appointment zai je ya yi zina a wata da za su haɗu za su je hotel yanzu ya shirya ya yi wanka ya fesa zai je ya ɗauke ta a ya mikin appointment yanzu za su haɗu da gan za su je eh, za su je robbery ko yanzu haka har sun mikin appointment yaushe za mu fita yaushe za mu fita mumini mumini in kaga ya saba wa Allah Allah ce sai dai abun ya zo masa bai kuma duk abin da ya zo ma mutum bai nisan Allah dama ya gafarta shi rabbana la tu'akhidna in in nasina aw aw akhtana ba zai taba yiwa ba shi yasa Allah idan ya tashi kira sai ya kira wannan category din ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a ya ayyuhal ladina amanu da kyarta ya ce ya ayyuhal muslimuna saboda akwai masu nan ba a responding amma mai responding shine ya ayyuhal ladina amanu shine ana faɗa zai zai responding to saboda haka aqidan ahlus sunna islam daban imani daban to duk wani duk wani mumini musulmi ne domin sai da ya taka step islam duk wani muhsini mumini ne kuma musulmi ne amma ba dukkan musulmi ba ne mumini muhsini wannan shi ne bai na huma kususu umu ok shi yasa ce wa ya kuluna su wajen su he suka yi majin kawai annal imana wal islam wajen ibadiyya fa maganar su na farko ce abu ɗaya ne wa ma'a zalika ya kuluna suna cewa inna lil islami wal imani warada fi shar'i ala jihati al-ikhtilaf wa ma'an suka ce ko da yake lalle musulunci da imani sun zo a cikin shari'ar musulunci ala jihati al-ikhtilaf saba sun zo daban-daban amma wa tadakul ma'an suna shigan juna ka duba qanatul qanatirul khairati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da bakwai da kuma shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da shafi na ɗari uku da sittin da biyu duba wa masharikul uquli anwaril uqul ga sunan wa manhajul talibina duk ga to sai suka sake kuma kawo wani matsayin kuma wa ala zalika bisa wannan aƙidar nasu na cewa musulunci da imani duk ɗaya ne to kaga yuwafiquna ahlus sunnati fi anna al-iman qawlun wa amal sai muwafaqa da ahlus sunna wajen cewa imani eh, Eh, shine magana da aiki maganan harshe da aikin gaɓoɓe. fahu fi hadhihi almas'alati yaquluna aqraba ila sunnah suna dabda ahlus sunnah a wannan matsalar aksara sama da almurji'a murji'awa al'asha'ira wal maturidiya wa nahuhum da makamantansu wanda suke ce bi annal amala ghairu dakhilin fi musammal iman shi aiki baya ba a shigar da shi cikin imani wato wan su maturidiya da su murji'awa wan kawai mutum ya furta la ilaha illallah ya zama to musulmi anan to noni need ma yayi sallah kawai noni ba noni kai sallah ko kai zakka ko ka karanta qur'ani ko ka je haji kawai shi imanin is kawai kana yin shi wan kawai ka zama to mumini saboda ka ba abin da ke kara shi ba abin da ke rage shi saboda haka ko da mutum ya sha giya yana duk wata ta'asa da ka sani baya gan imani shi koda da kwarza ne haka haka nan ka kwana sallah ka wuni da azumi ka kace da kuɗi ka gina abin nan baya ƙara maka wani abu sama da wannan imanin da kai a farko saboda haka imani da kararren abu ne sandararren wani abu ne saboda sabo ko da'a baya cutar da shi baya ragan shi baya ƙara shi saboda haka suka ce da za ka zamanto mafi shan giya mafi zina a doron ƙasa mafi barna mafi kashin kai imanin ka wasu din nan da kai bai da bambanci da imanin jibrilu duk mata a san da kai ba ka da bambanci haka suka a aqidan su to saboda haka ku duba annal amala wai yin aiki ghairu dakhilin fi musammal iman baya cikin imani in kai shi kawai babu aiki minus aiki kawai innal ladzina amanu kawai banda wa amilu salihati in ka je can manhaj talibina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai za ka gani wa amma mas'alatu ziyadatil imani wa nuqsani amma mas'alan nan na cewa imani na karuwa ko baya karuwa sun rabu kashi biyu fariqun yaqulu innal imana yazidu wa yanqus cikin ibadiyya akwai masu cewa imani yana karuwa yana raguwa a wannan point sun yi daidai da su yi muwafaqan ahlus sunna wa hum bidhalika yuwafiquna ahlus sunnati fil jumla a dunkule amma idan suka zo aikin suna musanta haka kuma lakinnahum indama yufassiluna qad yukhalifuna ahlus sunna fi ba'd al masail mislu mas'alati darajatil iman sab na imani suna saba wa ahlus sunna wa qawlu waɗansu kuma suna cewa innal iman al amaliyya faqat innal iman al amali faqat huwa alladhi yazid wa yanqus imani na wajen aiki shine yake karuwa amma na wajen zuciya baya karuwa أما الاعتقاد فإنه يزيد ولا ينقص كوي إنما ينهجم وهذا تناقض wannan wai na zuciya yana rushewa amma na aiki shine ke karuwa to wannan ai karo ne kawai su waɗannan ɓangare na ɗaya kenan ɓangare na biyu suna cewa innal imana shar'iyya la yazid imani na shari'a baya karuwa wala yanqus baya rabuwa wa hum bihadha yuwafiquna al-murji'a a wannan bangaren suna tare da murji'awa wa aktsaru ahli kalam da mafi abuna ahli al-kalam min al-asha'irati daga asha'ira wal maturidiyya da maturidayawa da kuma jahaniyawa wannan inda za mu tsaya kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mako mai zuwa za mu ji masu aikata kaba'irar zunub manya-manyan zunubai dama mun san matsayin su dama bai aikata manya-manyan zunubai bai.